فمهل الكافرين أمهلهم رويدا don haka ya kai wannan manzo ka saurara ma waɗannan kafirai ka saurara musu ɗan kaɗan kada ka yi gaugawar a hallakar da su ko kuma a azabtar da su